ko batan kai ne ne ba nan ake abin ba um, da Allah a tambaya nake yi nan ne shagon da aka kawo bilkisu matar mahmud wacce aka kawo ta mata makeup na dina ko kuma dai shagon gaba ne nan ne ah, shin ba kuma an sa kai ya a mini eh. ba nan bane ai hmm. a to da alama dan Allah ka fita mun ah. sama bane a haba wallahi ban sani ba ya hakuri ya hakuri Ankun ah. Mahmud, ka je mana idan kana dariya makeup ɗin ba zai yi kyau ba ko kana so a yi litin dinan. A ba idan ina nan makeup ɗin ba zai yi ba? Ba zai yi kyau. To kuma kin ga ina so da ya yi kyau sosai. To ka je to. Ha. Ah. Oh, ka je mana in kuma. Shi wannan foti din. In kun gama dai muna waje. Na fito ina gaya ba alaji. To mu je mana. A kafin nan ba na harkan nan da kamun alkawari dama kawai lokaci muke jira kuma lokacin yanzu ba na so ma mu ƙara samu ta mutanen can su gani. Ba ka saurara. Wani saurarawa ne. saurarawa ne ba ni kawai alaji gashi lokacin abu a yi shi ka san da yadda za a sha ku a raba biyu ka sha shi da ruwa tsura ko kuma ka sha da madara duk za ka iya sha dangancin mm. nan ka ci za ka shanye shi gaba ki rabi aka ci a wallahi duka zan shanye kab kab zan shanye ba wani rabawa da zan yi to kai banda abinka ka san abubuwan da aka haɗa aka haɗa wannan magani kar ka sake ka ci za taurin kai kai gangancin cewa za ka shanye wallahi babu ruwanka babu ruwanka kai dai ba ka kawo taimako ba babu ruwanka da yadda zan sha babu ruwanka da yadda zan sha kyale ne sha kai an ga maka su haka suke zuwa ai sai an tsuma sai tun daga gida sun tsumu da kyau saboda su fita kunya sannan ni in tsaya in raga ai <laughs> full service eh, kamar yaushe ya kamata in sha karfe nawa za ta so daga dina eh ba na so mu wuce kamar sha ɗaya haka sha ɗaya sha ɗaya to za ka iya shan shi kamar bayan isha haka Dan sannan ya bi jiki ya kewaya ga baki <laughs> alhaji kai kai ka da ta yi kyau kuwa Allah na ratsi da Allah wani cutai inda ka san daga kwai aka kyankyashe ta eh matar ka mai kyau ce kai dai bari Allah kai mu anjima Allah kai mu anjima faidara nisan kwana nisan kwana Amma gaskiya idan ba za a in ka shigo kawai kana yi kwana kawai in kai kwana nan amma dubo a bawa mota shiga gani kawo mota ba zai shiga mota amma ya hakuri ya tsira ku ya hakuri wani abokin mu ne ga shi ne zan zan da shi miki da kawai da filin amma duk motocin sun yi gaba. da ya kamata fa ayi ayi aje a dawo abin nan wallahi ki bata wasa ne yawa ango ango amit wai dan girman Allah ne ake jira ne ya kamata a ce a ba nawa muna wurin nan saboda ba na so a wuce ilami ban so a daɗe wato jama'un ne suna da bala'in yawa duk ƙoƙarin da muke a gama kwashe kowa sai mai kumboy gaba ɗaya sai mu ci to in mutane suna da yawa ai motocin ma suna da yawa a ba su mana yanzu haka waya nake da mutane suna hanyar shigowa su dan mintuna kaɗan duk za a wuce kowa zai wuce duk za mu tafi ka kwantar da hankali wai me matsalar ne kai a to ga matsala dai wallahi matsala kawai ga amarya mun matsala ne yanzu eh, to amarya a mota na ga motocin duka duk inda na je sun riga sun tare mutane sun tsaya kuma da mai dan barak ne zai zo kan to shi ma bai karasowa ya je duka wai Ka gani kawai ni ma bari sauka. Ah, bari mana, bari mana. Ko ya a ce Ramla ba ta samu mota duka komai nawa fa yana cikin jakan nan. Za ta samu tana kanwar amarya a ce ba ta wurin dina ina abin zai yi. Ahmad ka saka ta a mota. Yanzu za mu je ki kwanta da hankalinka. A nema mata mota. An gama an gama amarya ki da hankalinki ai kaman tana cikin mota ne. Mu je mu je mu je mu je zo mu je yanzu nan an gama ai. aje nan da wuri wuri ne a tafi. komai da komai na yana cikin jakan nan ya kamata ai ya kamata a yi da wurwuri ne a tafi kai wa me yasa kake so a yi a ga madinan nan a yi a ga madinan ba za ki gane bane ya kamata mu tafi wallahi akwai matsala da ya kamata a je a dawo da wuri wallahi yanzu haka ji nake in kika san gasuwa nake yi Allah Allah nake ga dai an yi an wuce ba za ki gane ba ke dai dan Allah to ko za mu tafi ne mu yi gaba kawai sa biyo mu a baya wallahi Yau wa sani sani ya sani ya za akwai fesa motar kai ahmad ba kai ba space ba space a cike take kada a ce ramla ce bata samu mota waje ba akwai rigima kenan sai dai za ta haƙura ta hau maleji don na ga abin mace ɗaya ce. Allah ya kiyaye na fi ƙarfin maneji wallahi. Ah, an ci Jamila. Baki samu mota ba ne ko ba za ki je ba. Na'am. Mota da ke ta duba da zuwa kai. Yawwa, kwantar da hankalinku ba wannan akwai laba ma ga mota ran. Tsatsiya nan ku biyo ni, ku biyo ni Ku zo mu je, ku zo mu je. Ku dago ƙafa, ku yi sauri, ku yi sauri, ku dago ƙafa dan Allah. Alhamdulillah alhamdulillah shi ba kowa a bayan mota. Shiga coron. A shiga. ko samu makan ku sauki. Kin dai sa a shiga. Ah, ni sai ba ki ma bi samu bismillah. ki shiga tsakiya ki ba ta onus corner saboda kin san tafiyan na mai motar na man ya Allahu wai me yasa ba hada ki da mota mm, ke dai bari kawai ya kin dai koma gida ko? kenan sai na dawo Anti Jamila kika ce mishi kina gida. Eh mana, sai mu. Yanzu ba ki jin tsoron yin mishi ƙarya? Babban mutum kamar haka? <laughs> Ai mutane ne suke jin tsoron shi amma ni da shi a gida ai wasu abu ne na daban. Ba kamar mai laifi da jami'in tsaro. To amma yanzu idan ya koma gida bai same ki ba fa. Ai na san karfe 11 ke dawa ni kuma goma da rabi a gida za ta Wait, amma fa wannan ba hali ne mai kyau ba ban ce ku koya ba. Ina da halaye masu kyau da zan koya muku kun tashi a wuri. <laughs> Ni ya yanzu ban ga botocin da suna wuce ba kafa su ce ba su je fa. Ba mu je gurin nan akan lokaci ba ya kamata a ce mun karasa wajen nan. Nisan kwana, nisan kwana. nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke wa manyan baƙi maza da mata wanda suka zo daga nesa da wanda suka zo daga kusa iyayen amarya iyayen ango ƙawayen amarya da abokan ango muna wa kowa lalle marhaban kyawawan mata har ma da munanan muna wa kowa lalle marhaban kada ku manta manyan baƙi maza da mata wannan biki ne na ango da amarya biki ne na 'yar gata da ɗan gata kafin na ce komai ina so manyan baƙi maza da mata a tafa wa ango da amarya kusan angon namu ɗan gata ne amaryar tamu 'yan gata ne tunda sun riga sun zo sun ɗauki wankan su iya wanka sun zauna ko da ma mutane ba su gama shiga ba mu lokaci ya yi mu fara wannan bikin ina da sanarwa ta musamman kuna ji eh. kuna ji eh. in dai ka shigo wannan bikin musamman wanda suka ɗauki gwargwaro suka ɗauki kwalliya ki fito ki yi liki ko ka fito kai liki idan ba ka da shi karanta ko kiranta a wurin ɗauki idan kin je gida sai ki biya bashi. da Allah ta ba mu nima ba tare da bata lokacin bata lokaci ba suna na mc nasir baki abin magana zan kasance tare da ku a wannan biki na 'yar gata da ɗan gata dj idan ka shirya release the music ban san wani sarki ba da taro ku sani sai dai dan baiwa sarkin ƙarya zana na dama kai yawa. kai ko da kake so ka zamo kamata a ce tana kusa da ni ina amma wace motar ta biyo ne da har yanzu wasu karsu ba ba ya sani ahmad za a tambaye wannan na yake shi ma ya kamata ina ramla take wallahi ni ma ban ganta kuma kamata ta ce na ta ƙara su na ga shigar ta mota da gidan ta Jamila da Nusaiba amma kuma da ban ganta amma kin ga bari jodin duba ta kuma dan za ka ba mamaki suna nan suna zance da ni saurayin ta duba ta kin ga dalla in ba za ta shigo ba ki ce ta baki jaka to jama'a a yanzu dai kafin mu fara komai bari mu gayyaci ɗaya daga cikin ƙawayen amarya bari mu kira babban ƙawar amarya ku ba mata da Allah ni da kaina fa na sasa a mota en ba nawa ya kamata a ce sun yi sunan wajen ba san me problem din ba wai ni kana magana ni da aka ce ni sai bata bi ni ta ce wai sai ta bata saramlat momi kuma ta ce da inda sa kafa na ta sa kafar ta ha ta so ta sa a cikin matsala yanzu fa ji time fa ji time ha motan saramlat ya iso ni wallahi abin da muke discussing kenan bai karasu ba har yanzu ina gami bai sun samu matsala ne but i'm very sure suna kurkusa da karasuwa amarya na can najiran ta kudin ligin ta gaba ɗaya na cikin jaka kuma jakan na hannun ni sai ba dan Allah ka kira direba gaji inda suke ma kai ba ni ma da number sa why ne direbar Why am I driving? mutum ina yau fa Allah ya taimake mu dan da na tsaya a jikin motar nan wata iska da ni tana busowa dan ka san je an yi bala'in zafi wannan haka yake wai ka kira mutumin nan ko hmm, mutumin nan baka da dama baka da dama sosai Hashim Nisan kwana aka bari sun zuba <laughs> wallahi da sun yi bacci nisan kwana how comes sa lafiya ina ta kiran wayar madam kuma wai wayar aka shafa wai aka shi wayar take amma kuma wai switch up oh, ba caji ne yaya ba caji ai bata taba zama wayar ta babu caji ba kullum a full charge take ka san komai yana da mafari ba makiya ko wani dalili da yasa ta kashe wayar to Allah ya sa dalili ne mai karfi da zai sa ta kashe waya ha'a sergeant sa waye a bakin gate a kofar gidana yau yau constable chinwe ne chinwe mm. kana da number sa ina da shi to yi fakin nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana Zan kwana. shi ne? Oh yes, kira Nisan kwana Nisan kwana Nisan kwana Sa, nan babban ce baya shiga. dare na sani tun kafin na buga ma na san ba za same shi ba ba ya rike waya ba waya a hannunsa kuma yake aikin police sa sun fa yanzu zai siya waya gobe da safe zai siyar shi da ya je faɗi a kwata babu na barasa sai je siyar ka san nan barasa a cinwe he's very stupid he's very very stupid mu je gida wallahi very very stupid very very very very, very. kwantar da ko a ina su na tabbata insha sha na su hankali na ba zai taba kwantawa ba ni yanzu ba ma jakan ne da mini ba ka duba ka gani an kusa a tashi kuma har yanzu ba su zo ba ina suka je to jama'a yanzu lokaci yayi da za a ci abinci a sha a ci shinkafa kaza wa sannan kuma za mu ba da dama 'yan uwa da abokan arziki su hawa sama domin su ɗauki hoto da ango da amaryasu saboda wannan biki na tarihi ne fa gaskiya wannan abin ya ci wayoyin wayoyinsu ba sa samuwa sannan shi ahmad din na tambaye shi ya ce wai bai san motar da ya saka su ba sannan namban motar ma bai rike ba ha'a Ni wannan abin ina ganin shi kamar wasa amma yanzu yana so ya zama wani abu daban a ce daga jamila har ramla har sai ba a ce an rasa motar da suka shiga kuma duk wayoyinsu sun ki shiga kai ni fa gaskiya wannan abin da alama tambaya gwamnatin wuri mu tashi mu je mu san halin da ake ciki wata farar mota ce ka san me motar to kai yanzu haka kawai ka zuba yaran mutane baka yi bincike ba ya ce ƙoƙarin ka ɗora min laifi ne na san iya adadin mutanen da aka yato bikin nan ka isa ka tantance yanzu wannan motar waya wannan motar waya wannan motar waya a nan wajen ga wanda Allah ba magana tashi hankali wace a biki ya zaka gane kawayen amarya suna zuwa da mota kawai abokan ango suna zuwa da mota mutane na gari ma suna zuwa da mota ta ya zaka gane motar da ta shiga kowa ma zai iya shiga motar kowa wannan ba wani abin tashin hankali bane ba amma dai kawai abu hello tsama na mala ina jin ka bar wannan magana da Allah tambaya nake so na yi ma ka tsaya ka saurare ni Musa. Where's your cell phone? I have been calling you since. Me ya samu wayarka? Wallahi Sawet shi ta dan ci sigaran kuma na kai ta gyara. Tude gaba ɗaya darkness nake gani wow as. Hmm. Sorry sir. Ina Jamila ta da gida? A Samu dan bata dawo kuma na ci mata sanar da kai rashin dawar ta. Are you serious? Yes sir. Bata da gida ba? Sa bata dawo ba. Na ci a waya. mu je mu je mu je ce fastan mata bata dawo ba ɗan taurin kai can nan mata kai ni da mata ta ce ta danna na gargaje ta shi ma su ya ni Allah farai sun yi walar da shi take kina ji na je gida ban same ta ba shi yasa na kirawo ki ki gaya min inda take in kin sani idan kuma baki sani ba shikenan what a ina ne wajen ok na gode lafiya oga an gano da take ne an samu inda take ta je dina ne dina wai bikin kanwar kawarta ita kawar tana gida ita kuma tana wajen dina ina kuma kai mata sai a hankali yanzu gurin dinar zamu je yes okay sa ah, sa ina ne location din marhaba event center okay sa ƙara wuta bandar da ai na sa mutane a bincika cikin garin yin sannan kuma na sa a yi report a police station saboda a sanar road by road insha Allah ba na ke ya kamata yanzu Samila ba su zo bikin nan kuma da sai ba tana cikin mota karshe ma anti Jamila tana tare da su sannan ka ce mu tafi gida na ji labari yanzu an kai mu umma labari ce kuka take ta yi a ah, to ko in dai haka ne akwai matsala ba ta faruwa wace irin matsala ce da taɓa abin da ke faruwa a nan ciki na ne juna maki yanzu haka ba na ci gani ba ba me haka na san haka za ta kasance ne kowa ya sana gaba wannan ce muka san wannan ce mu a wani mutum suka ce a wani wata na tabbata duk inda suka za su ƙara sunan watan tashin hankali na dai kawai ina suka Oh my god, wannan ai mijin anti Jamila ne. Wai da ni assistant commissioner Faruk dan baba ba? Kai, ina ango yake a cikin ku? Ba ango ne damuwata ba. Ina matata take. Yalla bai. Yanzu haka maganar su ake. Tun da motar su ya taso daga gidan biki. Har yanzu ba su iso ba da ita Ramla kauna amarya da Nusaiba. motar wa ta shiga ina kuma mai motar ana tambayar ku motar wa ta shiga wa mai motar yana ina sa ga wanda ya sasa cikin motar nan saboda haka ka gaya mai wacan mota ne ka saka su kwarai kwa ranka daɗe wallahi ni kaina ko ido biyu da ban yi da direban da suka shiga motar sa wallahi ban gan shi ba kai you are very stupid zaka sa su a cikin mota baka san direba ba baka san wa mai mota ba ina so ku bani haɗin kai ba wanda zai ban nan gurin kowa ya koma cikin hall muna nan tare da ku har sai matata ta bayyana tukunna ko ba ku ji ba go inside the hall yi ah, ma kan watata ba ta haka kuna sai a ce wani mu shiga ciki ya all inconclusive in babu anti jamila kana ina to ka ɗauko patrol team ka sami 'yan sanda kamar guda goma ku zo ku same ni a marhaba event center 'yan sandan ka tabbatar cewa they are fully armed kuma tear gas ya fi yawa a cikin motar. A ah, ranka da ina da magana. wallahi ni ba na cikin kwamitin motoci ni bangaren da huwa nake tsire ne aiki na kalli bulle na ranka da wallahi ba na ciki kudin shi kake yi no more rantsuwa wallahi you are all inconclusive in until na fito ba tsire kudin shi kake yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me samu ina so ku bani haɗin kai mun baka kada wanda ya yi yunkurin guduwa daga nan gurin idan ko mutum ɗaya ya sake ya yi to ya tabbatar cewar zai koma gida da fasasshiyar gaba kun ji ni za mu zauna tare da ku har wani lokaci har kuma sai matata ta bayyana ku shiga ciki. ku isai. Thank you. shi yasa nake son aiki da Hisham har ya zo kuma na san tare yake da 'yan sandan da ke kewaye da nan unguwar. Gitin. Insha Allah a yanzu amarya da ango za su sallami dukkan baki daga nan za su wuce gida. Insha Allah. Ango sun shirya bismillah su muke jira daga nan duk sai mu sallami sauran jama'a. Kuma ba kiya. To, me ya kawo kuma 'yan sanda gurin biki? Inna lillahi wa Ango ko ka san su ne? Ina ga patrol suka fita ko? Patrol kuma gurin biki? Amma me Ahmad yake yi tare da su? Wancan ba miji anti Jamila ba ne? Inna lillahi. Shi kenan ta tabbata siram da sun Gurin biki kuma 'yan sanda me ne zai ka arsu? Inna lillahi. Kai, kofur! Wannan is inconclusive, rike mana shi daga can. abubuwa da shi da suspect number one. Kai sergeant, sa a tsaya tare da su a nan gurin. Kai! Jerry, stop it! This yana magana kana magana. You are inconclusive. Mace. ba mu wannan. Jerry, stop it! Na magana ina son duk wanda yake gurin nan ya nisu, ya ba mu aran hankalinsa ku daga ganin mu kun san cewar wani abu ne himmi ya kawo duk wanda ya yi ƙoƙarin ƙin ba mu haɗin kai a gurin nan ya sani akwai rundina ta 'yan sanda a waje kuma da makaminsu da bindigoginsu a hannu don haka ina neman kowa ya ba mu haɗin kai har mu aiwatar da abin da ya kama gurin nan kun gane? Eh. kaga ya ga jan haƙuri har ya kira ni hello ranka ya daɗe ga mu nan akan hanya a ran kai daɗe kai ma ka san ba za mu taɓa baka kunya ba lauran kai daɗe su uku nesa ba za mu baka kunya ba ran kai daɗe dukkansu 'yan mata ne Ka gari riba biyu kenan <laughs> sai mun ƙara su Hashim. Ina jin ka. Ka san wani abu? Bai ka ka san fa uga yana in san irin wannan harka. A'a, hmm. Shi yasa kaga duk ya biya da mu ya ta zumuni. Dole hankalin sai ya tashi sai ma ya gansu ma. Ka ka ƙara kwaɗaita mai wai ƴan mata ne. Eh? Ai. A'a. A'a. Me ke faruwa ne? Jakin naga tana yi. Eh tana wa dan jakin ne wallahi. Motar nan fa sabuwa ce yau aka kawo ta Hashim daga Lagos. to wallahi barin gaya ma wanda ya kawo motar nan ko wallahi yau yau nan zan je in neme shi sai ya zo ya ɗauki motar nan ya kama na wuta dan me yasa sabuwar mota ta ta nemi mutane jakin daga jakin kawai mota ta danyi jakin shine zaka kira wanda ya kawo ta Hashim in dai ba daga kai bane malam wannan mota sai an canjo ta kaga ka nemo jemi fakin mu san halin da muke ciki kada mutum mana tsakiyar hanya matata tana daga cikin wadda ta halarci wannan taron na kira ta a waya wayarta a kashe na je gida in duba ta na tarabbata nan na dawo gurin nan na tambaya an ce ba a ganta ba to ku sani dukkaninku ba wanda zai bar gurin nan har sai lokacin da matata ta bayyana inna lillahi wa inna ilaihi stop stop na zaka je so nake in wayan labai magana yi magana ka daga nan gurin yalla bai ita an tinta mu a tare da ita akwai kanwa ta amarya da kuma wata guda ɗaya su uku ne abin ya rutsa da su amma yanzu haka maganar da nake gaya maka mun baza abokanan mu cikin gari suna bincikawa lungu-lungu ni ma na ba da wannan odar na sa duk polis ɗin da ke cikin garin nan su bincika duk inda suke idan an same su sai kowa ya tafi gida idan ba a same su ba muna nan tare da ku yallaɓai eh, yallaɓai abin da nake so ka gane tsakani da Allah fi idan har za ka iya zama ka zauna duk wanda yake ganin zai iya samun guri ya zauna to ya zauna idan kuma mutum ya ga cewar zai iya tsayuwa to ya ci gaba da tsayuwa kai kai kai an ce kai ka saka su a mota ko? eh ranka da ni na sa su a mota ka san mai motar? a'a ban ban ban san me mota ba ban san shi ba wace irin mota ce wata faran mota ce fara ce ne faran mota ce ranka daɗe plate number wallahi ranka daɗe ban kula da plate number ba dan sanda ina dan sanda constable sa come here musa kai ka ɗauki wannan ka kai shi ofis ka haɗa shi da kofin mabigi ka ce ya ci gaba da ta ranka daɗe wallahi tallahi taimako kawai na yi an ka yi magana mana ba kai ka ce in sa a mota ba haram haram haram ni ba haka muka yi da kai ba ce maka na yi saka su a mota amma motan sananne wanda aka san gidansa aka san dangin shi ko ba haka aka yi mabarki su? ni dai damuwa ta a garamla amma hakan da kasa a yayi tafi da shi duk wanda ya matsa lika masa dalma nisan kwana nisan kwana hello kai dan sanda ina so ku ƙara sa ƙaimi akan patrolling ɗin da kuke yi ku tabbatar cewa duk wata mota da za ta wuce farar mota ku tsaida ita ku duba ta ba duk wata mota duk wata mota in za ta wuce kada in ji wani bayani sai na an same su kun gane ai Wuce muje, wuce muje yawan magana, wuce muje, kudin wani ma. Ina ku bulma bugi yake? Oke tashe shi. Hmm, hmm? An gaya muka bacci da ke da ke irin wani tashi? To, sannunku ku da good morning Sannunku san kai wannan shine ake zargi da sace antum Wata assistant commissioner faruk shine ce a kawo shi ka tambaye shi me kace Wata assistant commissioner police shine ce a kawo shi nan ka tambaye shi kina ji fa babban magana ga shi kamar mutumin kirki kuma har da hula da gemu to wannan gemun naka sai ya dawo fari yau mutumin banza ku zagaye shi nan wajen ku zagaye mu da shi ka gama zauna nan tsuguna nan tsuguna kneel down sergeant come and search him idiot look at him cire wulan nan cire mutumin banza mutumin wofi ka gaya musu mutumin banza mutumin wofi kawai abinda za a yi ku koma ku gaya oga wannan aikin za a yi shi an gama kai ka san da ba sai na gaya maka ba ko ma suna wane sai ya faɗa ka san na ba sai na gaya maka ba yau wato ku je maza ku je kai kuma kashinka ya bushe yau eh sacin barin je ka gaya musu na kwana biyu dama kauna na gaya maka shege ku na ne kuke wannan aikin wallahi ba zai yi ba wallahi ba zai yi ba saboda me kan me ba mu san yancinmu ba ne wannan aikin mutunci ne da wulakanci rana mai muhimmanci ranar da kowane rana muhimmanci a gurina ranar farin ciki na an mayar min da shi ranar bakin ciki saboda me wallahi ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba wallahi kai shut up kamar civilian me za ka yi ni dai wallahi ba zai yiwu ba ba zan yarda ba wallahi wallahi ba zan yarda ba to me za ka yi Um, sanda me ya sa ka tare shi sorry sa ai da ka bar shi ya karaso ka sani ko duka na zai yi ni ban ce wanda da ke ka ba ni ban ce da ke ka ba amma wannan an wulakanta mu ne ai wannan wulakanci aka mana kuma abin nan da ya faru ba matar ka kadai bace abin ne ya faru dai akwai kanwar amarya akwai da wata kuma ha wannan abin da ya faru kaddara ce babu wanda ya san wannan abin zai faru ya faru kyale mu mana mu tafi gidajen mu mu je in yaso addu'a ce mu musu daga can Allah ya bayyana su tarke mu kaman wasu awaki ba mai barin nan gurin har sai jamila ta bayyana idan addu'a ne a yi ta a nan amma idan har jamila bata bayyana ba ba na jan akwai wanda zai iya barin nan gurin takar uba. Me yasa ka bashi amsa ka kula shi da ka bar mu da shi mun bashi amsa ta hanyar da dace da shi. He's inconclusive wallahi. Yadda zaka kwana a nan kai kadai shi ma ka zai kwana nan shi kadai. Ka kama mutsi mutsin ka tsam yadda AC zai kwana nan kai ma nan za ka kwana. Basir ne ma muna da tiya ga mota. Haba uncle ba fa anti Jamila bace kadai akwai Ramla akwai kawar da ba mu ma muna cikin wannan kin ga kenan duk sai a zo a tare a taya ni jimamin rashin Jamila Yes? sa an ganta an gansu wani maganar an gansu wai tabbas ba sa kan hanya an je an kai su wani gidan an ɓoye su haba jamila haba jamila wai jamila wai jamila sorry sir me yasa ba kya jin magana sorry sir me yasa ba kya jin magana jamila duk anan za ku kwana wallahi sai an ganci jamila you are inconclusive gaba ɗin ku wallahi yadda AC zai kwana kan kujera kuma an gwada a wurin nan za ku kwana amma fa kai banza ne gaskiya bai kamata a ce ka nemi masa dariya ba a cikin wannan halin da ake ciki har ka kalli ango ka nemi masa dariya wanne yake ba ni dariya har sai da Allah in zan ci gaba da kallon sa sai na dinga tantsarewa da dariya to me ye dalilin yi masa dariya kai wannan wani abu tsakanin ni da shi ne wanda ya sani shiri ne ya daɗe yana yin sa dogon shiri ne da yau aka wargaza masa shi amma dai bai kamata a ce an yi wa angon nan haka ba shi ga ganin gwanin mai kyautata mutane ne a bangaren hidimar aure amma kuma a ce an zo nasu an masa gaskiya bai dace ba nisan